يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا كتنا يا كي wannan manzo ranar da za mu kira kowace jama'a tare da jagoranta wanda ta kasance take koyi da shi a duniya duk wanda aka ba shi littafin ayyukansa ta hannun damansa, to waɗannan su ne za su karanta littattafansu suna masu farin ciki, kuma ba za a tauye masu wani abu daga cikin ladansu ba, ko da daidai da zaren da yake cikin ƙwallon dabino.